wani lamari mai ban sha'awa a sirrin samaniya da safe ko da yamma dubu sirrin samaniya a lokacin da wani lamari mai ban sha'awa ke faruwa wato faretin duniyoyi babu wani adam zai gano a sassanin duniya da sirrin samaniya face abin da Allah ya so ya sani. Ire-iren waɗannan bincike sukan iya kasancewa daidai ko akasin haka. Allah ta'ala ya ce a cikin suratul buruj aya ta farko, Allah yana rantsuwa da masaukan taurari, wato wuraren da suke kasancewa. Faretin duniyoyi wanda ake kira da jerin gwano, sahu ko giyar duniyoyi shine lokacin da yawancin duniyoyi suka zo kusa da juna a sararin sama wannan yana sa su zama masu kyawu ga masu kallon su musamman idan an haɗa duniyoyi masu haske kamar zara wato duniyar venus sai jupiter da mars haɗuwar duniyoyi wato conjunction shi ne lokacin da duniyoyi biyu ko fiye suka zo kusa da juna a sararin samaniya jerin taurari wato alignment shi ne sa'ad da yawancin duniyoyi suka yi layi ɗaya ko da ba cikakke ba amma su jeru kamar sahu-sahu lokacin da yawancin duniyoyi suka fi bayyana ta yadda za a iya ganin su shine farkon safiya ko bayan faduwar rana an sha ganin irin waɗannan jeren giyar duniyoyi misalin wanda ya faru a uku da hudu ga watan yunin 2024 duniyoyi shida tun daga mercury mars jupiter saturn uranus neptune sun yi jerin gwano da sassafe amma uranus da neptune suna buƙatar na'urar hangen nesa saboda nisa wani lokacin akan samu sahun duniyoyi biyar ko hudu kuma wannan jerin gwanon zai ci gaba da kasancewa lokaci bayan lokaci har illa masha Allah akwai hanyoyin da za a iya bi don ganin wannan lamari wasu lokuta akan iya ganin su da ido kai tsaye wasu lokutan sai an yi amfani da abin hangen nesa ya danganta da garin da mutum yake lokuta mafi sauƙi da za a iya ganin su da sassafe kafin fitowar rana ko kuma bayan faɗuwar rana sannan za a yi amfani da manhajar sararin samaniya a na'ura mai ƙwaƙwalwa kamar manhajar stellarium ko safari da sauransu don duba inda waɗannan duniyoyi suke na'urar hangen nesa wato telescope na iya taimakawa wajen ganin duniyoyi masu duhu da nisa kamar Uranus da kuma Neptune. Wannan na nuna ƙarfin ikon Ubangiji, ta yadda halittun sama suke ɗa'a bisa yadda ya tsara kuma ya so. Allah shi ne mafi sani. Mun gode da kasancewa tare da mu a wannan nazari. A danna subscribe, like da share don samun wasu bidiyoyin. ma'asalam